ku da zuwa Real Abavis. Idan wannan ne zuwanku na farko ku danna mana subscribe tare da alamar kararrawa domin samun shirye-shiryen. Mun Da suna Allah mai rahama mai jan kai, wa yake kisan kashi na talatin da hudu. ga wai gun Aisha da ke saman gado tana da latsan waya da alama catin take abinta. Ke? Ya faɗa cikin ɗaga murya don ta ji shi. Uhun ta amsa ba tare da ta waigo goshi ba. Ina miki magana kina ji na yi magana cike da jin haushi. Ɗagowa ta sanin ta ɓata mishi rai duk da gangantai, amma sai ta kasa daurewa jin ɓacin ran nasa. Ka yi hakuri ya. Ta yi maganar cikin rausayar da kanta tare da yin ƙasa da sautin muryarta. Na ce waye taudo? Ya tambayar ba tare da ya kalli inda take ba. Yaron babba Bello ne ta bashi amsa. Waye kuma ba? Kar ka faɗa su ji ka wallahi babba Bello ƙanin babanmu ne. Baka sani ba? Sai a lokacin ya fahimci inda zancen ya dosa. Bai sake bi ta kanta ba ya bar ɗakin. Girgiza kai ta yi tare da ɗan murmushi mara sauti. Ko yanzu yau ma na kasa ni da na ce ba zan kula shi ba. Ta yi maganar tare da komawa abin da take wanda chatin ɗinta kawai take sosai. Ko da ya wala ya fita yana nasarar samun samarin a waje waɗanda kowanne burin su bai wuce ya samu shiga gunsa ba na ya da taɗo matashin cikin samarin ya kula bai cika magana ko hayaniya ba. Ga shi fari kyakkyawa abin shi nan suka jera zuwa masallaci a hanya ne ya ga gidan su huɗi inda nan take ya ji kansa na mai wani irin haka haka kawai har sai da tauda ya tambaye shi ko lafiya ya amsa da lafiya bayan sun yi sallah kusan tare dukan suka jero don dawowa wallahi tauɗa ka bani kunya da ka yarda ardo ya ba wani can ɗan birni auren bodo duk yadda kake son ta ɗaya daga cikin matasan ya faɗa. Kai haba Iliya, me yasa kake ta da zancen da ya wuce? Dama can Allah ya yi baɗa ba matata ba ce, kuma da kake wannan maganar babana ya ce, ya yafe so kake na ce bai yi hukunci mai kyau ba, kuma da na yi haƙuri ai ga inna wuri an bani ko? Ya yi magana cikin sanyin muryarsa. Hmm, amma Aiman ku 'yan birni kun iya ƙwace. Ina fata dai kai ba za ka yi mana kwace kamar datti ba, Haris ya faɗa. Murmushi Arman ya yi mara sauti, ya ce kana da budurwa kenan ya tambaya yana dariya. Eh yana da maimunatu, Iliya ya ba Aiman amsa. Shi kenan ai, kai Iliya ka cika surutu Alƙur'an Haris ya faɗa, inda kowa ya kyalkyale da dariya. daidai gun suka wuce gidan su a wannan lokacin yayin da idanun aiman ke kai inda wasu abubuwa da ke cikin kansa ba su goge ba suke zuwar mashi rike kansa ya yi saboda juyin da ya ji yana masa. Da ƙyar sai da kansa yadda ba za su gane ba har suka wuce gun. Idan Aiman bai kwace maimunata ba sai mangayarsa nan ya faɗa nan faɗa ya kaure tsakanin Iliya tsakanin Iliya da Harisu kamar wasu ƙananan yara. Ina dai za a kira sunan Manga ɗan gidan Jauro Tofa, Tofa sai an yi faɗa. Na tuna haka suka yi ta fama har aka je gida. Aiman ya ji daɗin zama a cikinsu sosai. Haka ko da suka je gida gunsu ya ci abinci, abin har sai da ya ba momi salamatu mamaki yadda ya iya zama cikinsu har ya ci tuwo. Kowa ya yi mamakin sakewarsa a cikinsu su kansu suna mamakin hakan. Bai shiga ciki ba sai lokacin da zai yi bacci inda ya tarar da momi da Aisha sun yi bacci. Sai a lokacin ya duba lokaci. Hira ta yi daɗi har bai san lokacin da ya tafi haka ba. Shiga masaukinsa ya kwanta tare da lumshe idanunsa bai jima haka ba inda ya ji an soma bin jikinsa ana shafawa. Yana ji amma ya kamar baya ji. har sai da abin ya so wuce gona da iri ta buƙaci kisin ɗin shi. Anan ya hankaɗe ta ya tashi ya zauna. Amma ya gani tsaye tana mishi murmushi tsaki ya ja wanda hakan ya sa ta taɓa fuska inda a lokaci guda ta sauya siffa zuwa ta hali. Juyawa ta yi za ta juyawa zai tashi inda ya fusgo hannunta nan take suka ɓace a ɗakin. ba su bayyana ina ba sai a tsakiyar dajin jikin wata katuwar bishiya. Sakin ta yi da sauri tare da janyewa cike da takaici ta kalle shi ta ɗauki kanta. Kalanta ya yi cikin haɗe rai ganin yadda take wage-wage. Me ka ke nan? Me yasa kike bi na? Ya tambaya ba tare da tsare ta da manyan idanunsa. Na zo nima business ɗina ne, ba kai na biyo ba. ta faɗa cikin muryarta da ke nuna tsananin fushi da tashin tsananin fushi da tashin hankali da take da shi murmushi ya mai ɗan sauti yana kallonta kenan tun da kin shiru ya yi ta sauri sanadiyar sautin da suka so ji lokaci guda kallon juna suka yi jin sautin na ƙara nufo inda suke tsaye jin abin ya tunkaro su gadan-gadan ya sayi saurin fuskar hannun hani zuwa bayansa yayin da yake tattarewa duk da yanayin da suke ciki ranta ya mata daɗi sosai ganin yadda ya nuna kulawarsa gare ta a wannan lokaci. Lokaci guda ƙaran ya ɗauke tare da wata 'yar dariya mai sauti kamar na 'yan mutsi-mutsin yara. Waige-waige suka soma da neman inda suke jin sautin. Me kuke nema? Ku kalli ƙasan ku aka faɗa muryar tare da tuntsurewa da dariya. Kallon gabansa yi ne inda idanunsa ya sauka kan halittar. wanda ke tsaye kamar ɗan ƙaramin yaro sai dai akwai katon ido a kansa da goshinsa wani irin halitta a jujjuye tunda suke ba su taɓa cin karo da irin shi ba a tsorace Ayman suka suka yi baya kar ku ji tsoro na zo muku da labari mai daɗi game da abin da kuka so nema ya maganar lokaci ɗaya sauya siffarsa ya zuwa cikakken namiji bil'adama kamar su ganin yadda suke kallon juna ya tabbatar masa nazari suke Murmushi ya mai sauti wanda ya ƙara jan hankalinsu. Amaya ya furta tare da ɓacewa lokaci guda wanda sai dariyarsa ta mamaye layirin dajin. Amaya ya faɗa a firgice yana duba-duba ita kanta ni lamarin ya ba ta matuƙar mamaki. Tsaya Aiman ta faɗa da ƙarfi. Ku biyo ni in kun shirya nan ma ya daɗa kwashewa da dariya. Kallon juna suka yi inda ne ta tana mai alamu da je. amma ina tuni da ya riga ya shirya binsa take bace. ɓace. Garin ya ɓace sa ita ma ko sakan ɗaya bata ƙara gumba ta ɓace ba. Bakin kogo. Bakin kogo. Zuciyar Amaya ce ta soma bugawa da sauri da sauri ba ƙaƙƙautawa. Nuhu ta faɗa da iya ƙarfinta da ya rage a jikinta. Lokaci guda haske ya bayyana a kogon tare da bayyanar Nirmala da Momin Hani cikin kogon. Duk da bata wani iya ɗaga ido ta kalle su ba ta fahimci akwai damuwa su ma kuma sun fahimci akwai abu a ranta wanda a yanzu yake faruwa. Nirmala ko kin samu labarin da na samu a yanzu a wancan ƙauyen? Momiya ne ta tambaya. tana kallon Nirmala wacce ke tako zuwa gun amaya da ke rataya da ɗauri Na samu an ce akwai alamun bayyanar wata halitta a ƙauyen. A labarin da na samu an tabbatar min halittar ba kowace ba ce illa Shirutai tana kallon Amaya wacce ta ɗago cikin sauri tana sauraren ta ji abin da za ta ce, musamman bugun ƙirjinta da ya ƙara yanzu. Me? Momin hani ta tambaya cikin ƙosa murmushi Nirmala ta tare da riko kan amaya. Abin da take ɓoyewa ne ya bayyana ba a faɗa min halittar ba sai dai bayyanar tsafin dutsen na Nagamani ya tabbata a ƙauyen. Shi ya sa yau na shirya farauta ta musamman a garin. Ta ƙara shi maganar tare da matse bakin amaya wanda ke jini. Amma ba ki tsoron a kashe bil'adama waɗanda ba san hawa ba ba san sauka ba. Mumia ne ta yi tambayar cikin sassanyen muryarta. Sakin fuskar Amaya Nirmala ce ta juya ga Angeza da ke tsaye tana sauraron ta. Idan a da na damu da kisan bil adama to banda yanzu da dutse ya bayyana ba zan damu da rayuka ba muddin ban mallaki wannan dutsen ba su ma ba sanin wa yake kisan za su taɓa yi ba sai dai a yi ta kashe su Tambayar guda ɗaya ce kamar koyaushe, wa yake kisa? Kina fahimta ta? Tana rufe bakinta ta kashe hasken wanda sai a lokacin amaya ta iya ɗaga harshen ta saboda azaba. Kisan adam ba zai amfani ki da komai ba, don haka ki bar su mu abin da za mu yi imu imu. Amaya ta yi maganar cikin ƙarfin hali, idan kin matsu da son cetonsu, me zai hana ki bani dutsen kowa ya huta? ta kwashe da dariya. Lokaci guda suka ɓace a wajen ya dawo dilim kamar yadda yake inda Amaya ta ci gaba da kururuwa da ƙoƙarin ƙwatar kanta daga ƙarfin ƙarfinan nan da aka ɗaure ta da su wanda tsafin su ta rasa da wani irin sihiri aka yi shi don ta tabbatar Nirmala ba ta da tsafin da za ta iya ajiye waɗannan abubuwan a wajen. bayyana suka yi a bakin gargajiyar wanda ba komai abun sai karar tsuntsaye da ke shawagi yayin da suke iya ganin hadari ja a kurkusa komai ya yi jawar abun ga tsuntsaye manya-manya gun shi ba dare ba haka kuma ba rana ba jawar sararin samaniyar tun da ni take bata taba cin karo da abu makamancin wannan ba tsawon shekaru kusan fin dubu da ta yi a wannan duniyar haka shi ma Aiman iya tsoro da firgita suna cikin suna cikinsa a wannan lokacin ba alamun bil bil'adama ko kuma aljan sai wani irin tsawa mai karfin gaske tare da walƙiya mai karar gaske da ya so soma kana agun jikinsa ban da kadawa babu abin da yake ga wani irin sanyi da ke ratsa su kamar waɗanda aka sa cikin karkara har wani karkarwa suke. A can kuwa gidan su Maryam, Maryam je ki kicin maza ki ɗebo min ruwan ti yunwa nake ji. Umma ta faɗa tana kallon Maryam da ke rike da littafi da alama karatu take. Tashi ta yi da sauri ta ajiye abin da umarta ta faɗa ta fice don aikatawa abin da ta umarce ta. sami tana fita ta ci karo da yaya Ahmad wanda kamar dama jiran ta yake a kofa. Kafin ta furta komai ya fusgi hannunta ba tare da ya ce komai ba zuwa ɗakin kicin ɗin an yi sa'a ba wanda ya kasancewar dare ne kuma sashen umman Maryam su kaɗai ne in ba 'yan uwanta sun shigo gun Maryam ɗin ba. Ƙoƙarin kwatar ta take da rikon amma sam bai saki hannun nata ba, sai maman na ta jikin bango da ya don ganin abin da ya yi yana son gani a wuyanta. Yayin da Maryam tsoro da firgicin abin ya zo mata da shi ya gama ratsa ta, suka shiga kokawa cikin sa'a kuwa ya samu ya gani sakin ta ya tare da ja da baya yana nuna ta. Yana ce mata ba ciwon, ya faɗa cikin firgici. yana ƙara nuna ta Maryam ta gama shiga tsoro sosai a wannan lokacin gani suka yi sakmi kama da Maryam ɗin ta bayyana wanda har sai da Maryam ta yi tunanin a amayaci. sai dai kallo ɗaya ta mata ta fahimci ba 'yar wata ba ce musamman irin murmushin da ke kan fuskarta me Ahmad ke nufi ba ce wannan ko ita Shiru ta yi ta kasa ƙarasa ba shakka ita yaya Ahmad ke nema, ita ce wacce ke zuwa mashi a matsayinta wacce Amaya ta faɗa mata. Ahmad ko ya gama firgicewa sai da Najwa ta koma siffarta da tafi amfani da shi na biladama. Kana mamaki ko? Ta yi maganar tana kallon Ahmad wanda ya ma kansa mazauni a kasan tiles ɗin kicin ɗin. Iya firgici yana ciki, ba komai kuke gani ba a yanzu. sai na kai ku asalin inda komai ke wakana. Nan ta kwashe da dariya ta yi maganar tare da kyakyacewa. Lokaci guda wasu irin baƙaƙen mutane guda biyu suka bayyana su ma, Ahmad ya ƙarasa sumewa kasancewar waɗannan abubuwan sababbi ne a rayuwarsa, ba kamar Maryam da ta saba ba ce a gabanta da sauransu ba. Ɗaya ne ya wani Maryam suka ɓace shi ma Ahmad hakan ne ya faru da shi. Kicin ɗin nan take kamar ba a taɓa shiga cikinsa ba sun ɓace ba ko sama ko ƙasa. Kun san dalilin da ya sa na kawo ku a nan? A nan aka yi maganar cikin wata irin buɗaɗɗiyar murya kafin su san abin yi suka bayyana cikin wani irin waje mai sarari ba alamun komai ko bishiya san a tsakiyar tsara suka tsinci kansu. Wani irin ƙara suka soma ji. A firgice suka ga ganin ƙaton shaho ya yi kansu ya sa suka ƙara zabura sosai. Shaho ne ta faɗa da ƙarfi tare da shigewa jikinsa a guje. Ƙoƙarin yin tsafin su ya shiga yi amma ina, komai ya kasa, haka suka kasa ɓacewa, yayin da ƙasar gun ta soma buɗewa, kafafunsu na shigewa. Ga su yana zuwa gab da su ya sauya siffa zuwa adama. Ta ga da cewa da wata iriyan muguwar dariya. Sam idanunsa ba shi da kyau, haka tufafin jikinsa, wasu iri ne masu gashi. gashi kamar na tsuntsaye baƙi baƙi baƙi-baƙi fari-fari. Kar ku ji tsoron tsoronsa aka faɗa da wata murya lokacin da Boka ya bayyana gun tare da wasu irin mutane waɗanda kallo ɗaya za ka yi musu ka fahimci ba bil'adama ba ne. Lokaci guda kasar ma ta tsaya a firgice Hani da Aiman ke kallon su. Su waye ku? Me yasa kuka? Na sa aka kawo ku nan shi shi nake shi kake son tambaya? boka yi tambayar yana kaɗa kai cike da murmushi. Eh, ɗaya daga cikin na bayan bokan ya katse hani da ke magana cikin ɗaga murya da tsiwa. Idan yana magana su ake ya ƙara a kai. Tana shan ƙara yin magana Aiman ya katse ta ta hanyar mata magana ta cikin zuciyarsa. Yi shiru nan da alama ba za mu iya komai ba yana da kyau mu bi komai a hankali. ya maganar yana kallon ta. Murmushi boka yayi zaɓi mai kyau, ya faɗa tare da ɓacewa su duka zuwa burkashi, wanda a yanzu komai noma, sai kayan tsafe-tsafensa. Kun san me yasa na kai ku can kafin nan? Shigo su duka suka yi suna bin ko'ina da kallo. Kaf, na duba na ga ba abin da ya fi ƙarfin ku sama da shaho da ku da macizai. duk da kuna samun galaba kan macizai sosai sai dai na sama da ku su ne shaho jinsin na tsananin tsoronsu ya karar shi yana kallon su tare da sauki ajiyar zuciya mai sauti tabbas ba karamin wahala na sha wajen samu wannan jinsin ba wanda a yanzu ya zame min makami tsakanina da ku da kuma abokan gabanku wato waɗancan jinsin na macizai nan ma ya kwashe da wata dariya. Bayanan juwa da Maryam Motsi da Ahmad ne dakatar da Boka. Amaya, Maryam, Hani da Aiman har suna haɗa baki wajen kiran sunanta. Ahmad kuwa mamakin ganin su wannan gun tare da abokinsa Aiman a wajen. Ƙoƙarin zuwa gun juna suka yayin da wasu manya-manyan maza su suka shiga tsakiyarsu suna musu mazurai. me kuke a nan? Su duka suka haɗa baki wajen tambaya yayin da boka da mukarrabansa suka tuntsire da dariya. Abu ɗaya nake so wanda da shi don shi na haɗa ko a nan duka, abin kuwa shi ne dutsen nakmani, na san yana gunka, ka bani ka karɓi macijiyarka, boka ya ida zancen yana nuna Maryam. Ina Amaya, Hani ta yi tambayar tana kallon boka. Aiman zai yi magana ta wai gugun shi. Wannan ba a Amaya ba ce. Wuɗi sunanta. ‘Yar uwar haihuwar Amaya. Ke, boka za ki ƙaryata? Kin taɓa gani an haifi bil'adama tare da wannan jinsin? Na ji wa magana cike da tsiwa. Ahmad wanda kansa ya riga ya kwance binsu kawai yake da ido ya kasa fahimtar komai. Shi kansa Ayman yana buƙatar tabbatar da abin da ke faruwa abun jin an ce amayarsa ba ita bace ba. A can kuwa India, Nisha ake ta ƙwalla mata kira, kira yake daga wajen har ya shigo inda take. me kake ta kira na haka ta tambaya ba tare da ta kalle shi ba ki taso mu je na gano inda mama na ta tsare a maya a kogo ya yi maganar cike da zakuwa ni shi wacce tun da ya soma magana take kallon shi ta rasa me za ta yi murna za ta yi ko a wannan lokacin me kake jira mu je ta yi maganar tare da sa murmushi suka yi ma juna A ɓangaren Nirmala kuwa tuni cikin jinnin boka an samu wanda ya kai mata labarin bayyanar Ayman Abubakar Boka wanda ake sa rai shi ne ke ɗauke da dutsen Nagamani. Ita da Angeza wato Momin Hani suna shirin sauka a gare shi yanzu yanzun nan. cewa wa nan za mu dakata sai nan gaba insha Allah bisalam mu kwana lafiya.